fasin kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zahra Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. duk talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha za mu yi magana ne akan kokarin da gwamnatin najeriya ke yi na ganin cewar an samo wa matasa aikin yi mun bullo ta nan ne don mu sanar da masu saurare akan tsare-tsaren da gwamnati ta shirya na ganin cewa an samu wa matasa aikin yi ganin cewa ba kowane matashi bane a Najeriya ya je makarantar boko ba. Wakilin sashen Hausa a Legas ya shirya mana shiri na musamman akan wannan batu. Sannan muna tafa da shirin kwalama daga jihar Kaduna. Masu saurare sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. tare da ɓata lokaci ba za mu je ga wakilin sashen Hausa a Legas Babangida Jibril da shiri na musamman da ya aiko mana. yanzu haka dai gwamnatin tarayyar najeriya ta kaddamar da wani shiri na horar da matasa sana'o'in hannu al'amarin da kuma gwamnati ta ce zai taimaka wajen da hankalin matasan shiga ayyuka irin na ta'addanci har layo gwamnati ta bayyana cewa matakin zai taimaka wajen samar da ayyukan yi da kuma kawo ƙarshen zaman kashe wando musamman tsakanin miliyan matasan najeriya da yanzu haka ke zaune ba su da aikin yi a lokacin kaddamar da wannan shiri shugaban majalisar da dattijan najeriya dr ahmad ibrahim lawal ya bayyana kudurin majalisar dattijan najeriya na ganin an kara kudaden da ake kashewa wajen horar da matasa sana'o'in hannu a ƙarƙashin wata hukumar gwamnatin tarayyar najeriya da ke bunƙasa ayyukan sana'o'in cikin gida da kuma hazaka yanzu kamar dai an kaddamar da wannan shiri a jihar yobe na horar da matasa kimanin dubu daya kaɗan daga cikin sana'o'in da aka horar da matasa da ya hada da koyon gyaran wayan salula ta gsm da kwamfuta da kuma sauran na'urorin zamani ga dai abin da wasu daga cikin matasan da aka horar ke cewa eh, da farko dai sunana hassana abubakar ni ce deputy eh, governor ma'ana ni ce assistant classroom to alhamdulillah dai a farko dai ana koya mana yadda za mu yi kwamfuta za mu yi printing mu yi downloading din shi mu yi send din shi a part of ko a ina dai inda in muka je ba mu da matsala mun fara tunanin din kwamfuta alhamdulillah muna yi muna a yanzu ma har sun kama da kan cewa yau kenan mun shiga harkar gyaran waya inda computer mu ko ya matsala ba sai mun je mun kira wani outside ba za mu zauna mu gyara kayan taimaka ba hadda ma kanne yayu da sauran abokanin zai taimake su a gaskiya ba abin da za mu ce da excellency kawance sanata ahmad ibrahim lawan sai dai godiya ya kati gaba matasa da ba su da abin yi hatta mu kanmu matan da ba mu da abin yi yanzu muna da himma mun san ba zai bar mu a baya ba muna da himma da kokarin da ka cewa ko a ina ne dai insha Allah to abin da zan yi kira da yan uwa na mata kan cewa su gane fa shi fa sanatan mu fa yana kaunan mu sa hatta ma a nan gaban ma insha Allah ba za a daina yin shi ba. Muna tare da Honorable Abba Abuga Zabu, the class governor of this organization or this, or this program I mean. eto eh akwai wani program da ake yi a Najeriya mai suna 1000 Youth for Repair and GSM Software and Hardware Program. Wannan program ɗin gudunmawa ne muka samu daga gwamnatin Najeriya karkashin kulawar jagoranmu wato distinguished Senator Ahmed Ibrahim Law, the Senate President muna matukar godiya ga wannan gudunmawa da aka bamu kaga dai yanzu mutane a cike matasa ne maza da mata ga nan babu adadi a nan fuga mu ɗari uku da goma sha shida ne kuma alhamdulillah ga matarisin da za a bamu sun fara zuwa kuma mun mai da hankali mun kuma alfahari da matasan mu training zai ɗauke mu adadin sati biyu sati na farko yanzu da muke ciki yadda za mu duba kwamfuta mu iya yin tafin mu iya furintin mu iya design mu iya kunce ta in technical program ya samu kuma alhamdulillahi a yau din nan mun wannan exercise mun kunce kwamfuta an nuna mana duk abubuwan da suke ciki mun gani kuma mun su gobe za mu gane su to alhamdulillah gaskiya zai tallafa matasa ba karami ba dalili shine kullum abin da muke faruwa da shi arewacin Najeriya arewa maso gabar matsaloli na insurgency muddin aka ce mutum bai da abin yi to is easier a iya canza tunanin shi ko wani abu makamancin haka yau aka waye gari an ce ka tsaya da kafafunka ka samu hanyar da zaka ci abinci ka taimaki ɗan ka taimaki sauran mutane ma kaga ko ai an taimaki matasa kenan domin wannan program sun an yi su an yi su an yi su an yi su babu ma adadi so ina mai matukar farin ciki ina mai matukar godiya muna kuma matukar addu'a Allah ubangiji ya kara masa ɗaukaka muna kuma fatan shugabanmu shugaban najeriya shugaban muhammadu buhari Da ya kula da shi sosai. Mai magana ni ne Honorable Abu Dan Juma ya bazi na nemi alfarma domin na tsaya nan na yi wa shi mai girma da distinguished na president godiya akan wannan abin alfahari da ya kama na gida. Manufofinsa da ya sa a gaban alkhairi akan harkar matasa da kuma jihar Yobe da Najeriya gaba ɗaya Allah ya bashi nasara ya isar da ita. Na tsaya nan a matsayin na shugaban matasa a lokacin da muka zo muka ce ai akwai abubuwa tsare-tsare na matasa da yake kokarin zai kawo kuma gashi Allah ya tabbatar mana gyaran kwamfuta a gaisuwa babu su matasanmu da allah dan annabi a yi kokari a kula da wannan abu saboda sana'a ne wanda kusan zai kawo mana dogoro da kanmu akwai mata da su ma za a yi training din su a wayansu bangaren da abubuwa da yawa da allah su ma su yi handling wannan abun da very good da kowane irin rawa wannan hukuma ke takawa wajen horar da matasan ga dai abin da daya daga cikin manyan daraktocin hukumar game da ayyukan hukumar ya cikakken suna abdulmalik halilu uh, general manager research statistics and development nigeria content development and monitoring board to me za ka ce game da wannan taro da kuka aka shirya kuma wanda kuna da akwai taimakon da kuka bayar wato mu uh, agency namu under the federal ministry of petroleum resources uh, muna da mandate na developing capacity na youth mhm. mai training nasu musamman musu aiki a oil and gas sannan kuma mai making sure cewa akwai facilities da za su iya su providing service a oil and gas sector mhm. ah, so in ka lura cewa oil and gas suna amfani da a lot of ict daga software ne hardware duka mhm. systems integration wurin production systems namu duka ana bukatar ict yawa yawa so dole mu samu linkage collaboration da ict sector so sai muka ga cewa kuma nigeria tun daga 2001 da aka fito da gsm kaga abin ya bunƙasa sosai har yanzu ana magana 5g technology so ana samun alheri sosai wurin ɗaukar ma'aikata da kuma kera um, software da kuma assembly na wayan makanshi sosai muka ga cewa akwai alheri sosai idan muka taimaka muka training yara muka ba su startup park muka samu musu shop wanda za su kafa eh, masana'antu su muka yi musu registration su ma su zama businessmen mu taimaka musu su zama very stable then sai mu kyale su to eh, in ka lura cewa yawancin training da ake yi kawai da an training din su sai a kyale su amma muna mu yanzu za mu training za mu ba su kayan aiki za mu biya musu kudin shago na shekara biyu ko uku sannan kuma za mu making sure cewa mun musu registration su da su zama su ma small and medium enterprise so bayan min wannan mun tabbatar cewa sun kafu da lokaci ne za mu ce to mun gama eh, training nasu to duk wanda ka yi wa haka dai ya kafa kamfanin shi ya samu shop din shi ka biya mishi rent bayan shekara biyu allah ya da ba zai koma ya ce bai da bin yi ba to fatan mu kenan da wani gudun shi senate president ya bayar nan to kaga su senate president saboda kaga dole ko me za a yi mm. dole akwai legislative party in ka lura kuma wannan gwamnatin abin da suka karfafa shi ne mm. da senate da executive dole a yi aiki tare so shi kuma ka duba legislative agenda na shi ya ba da mahimmanci ga dukkan yara a samu ma yara abin ya samu ma yara izuri musamman irin wurin su ka san abin da ke faruwa batun insurgency to muna yana fata cewa idan aka taimaka aka sa yara suna da abin yi to kaga duk wannan abun ba za su ma saurari wani ya ce musu su zo su da hankali ba so ya ba mu karfin wannan sosai cewa yana support abin da muke dukkan da muka ce za mu yi empowerment means yana ba mu support. daga cikin shugabannin kungiyar matasa a najeriya kuma na tambaye shi alfanun irin wannan horarwa da gwamnatin ke bayarwa to alhamdulillah wannan shiri na koyawa matasanmu san amshiri ne mai kyau kuma babban alkhairi ne domin ba kowane matashi ne musamman na arewacin najeriya ne makarantar boko ba idan ku aka ce za a koya sana'a ne manual to kaga waɗanda ba ba su yi karatun boko ba za su ci gajiya kuma su ci amfanin wannan don haka amma dole ne ya kamata a kafa masana'antun standard waɗanda suke masu kyau masu ƙwari waɗanda ba za a fara ba nan gaba kuma a ce ai an yi hannun wa ka ce ka tashi domin babban matsalar da muke fama da ita kenan waɗansu waɗanda ka ɗora wa alhakin yin wannan abubuwan sai su samu zana da kara da shuci su yi danni sannan su yi tanka sannan mai wasu ɗora ɗan boto sai bayan ɗan ƙaramin lokaci sai a nemi gurin a rasa ko kuma a ce wuta ta cinye shi to idan haka aka yi to kamar an yi baya ba zane ne amma lallai idan za a tsaya a gina gurin da yake ginanne kuma a koyar da mutane sana'o'in hannu da makamantansu to lallai matasa maza da mata su gaje su kuma wannan babban abin alfahari da abin alkhairi sannan bayan tiya to akwai wata caca kuma bayan wannan ya kamata a ce mu da suka tsaya musamman na arewacin najeriya duk wata masana'anta gwamnati ta tallafawa masu wannan masana'antar ta sai hannun jari a wannan masana'antar akalla kashi saba'in cikin ɗari domin a samu aikin yi waɗanda kuma suka sayi masana'antun suka rufe ko kuma suke da masana'antar suka rufe ta da gangan to a tilasta musu su buɗe wannan masana'antar masana'anta ko kuma gwamnati ta sayi wannan masana'anta a hannunsu domin a buɗe ta domin a faɗaɗa samun ayyukan yi a najeriya musamman arewacin najeriya domin a rage zaman kashe wando na matasa wanda wannan yake sa suke shiga waɗansu miyagun ƙungiyoyi na asiri da na ta'addanci da na sace-sace sannan kuma suke yin shaye-shaye to muddin gwamnati za ta yi wannan ina ganin za a ci gaba ba ma ana nufin wai a kafa sabon masana'antu akwai masana'antu nan an kafa su kafaffu suna nan amma kashi tamanin cikin ɗari a rufe suke to har in ana son a sama wa 'yan najeriya aikin yi musamman arewacin najeriya to a ta da waɗannan manya da ƙananan masana'antu waɗanda suke a jihohin arewacin najeriya wannan zai taimaka wajen haɓaka tattalin arzikin najeriya domin in aka ce an rufe boda to me muke haɓakawa shi kenan kawai saboda noma kawai shin ba ma haɓaka waɗansu abubuwa waɗanda za mu dogara da kanmu da su to an ku haka ne wajibi ne masana'antunmu a ƙayar da su a gyara su su fara aiki ba tare da ɓata lokaci ba haka haka ina ganin za a cimma nasarar dakushe zaman kashe wando da matasa suke yi yanzu aka dai gwamnatin tarayyar najeriya ta mallaki jami'o'i na kimiyya da fasaha da kwalojin kimiyya da fasaha makarantun da kuma har yanzu ana ganin ba sa samar da bukatun da aka kafa su domin su musamman ba dai a tsakanin matasa na koya musu sana'o'in hannu dr bashir ahmad yankuzo babban malami ne a jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin mina kuma ya yi tsokaci game da wannan sabon shiri na horar da matasa sana'o'in hannu da gwamnatin najeriya ta kullo da shi a tabbas horar da matasa sana'o'i wani abu ne muhimmi kwarai da gaske da zai iya taimaka wurin rage yardaɗin wato ainihin talauci ko rashin abun yi musamman ƙasashe irin namu yana da kyau mu fahimci cewa ba lallai bane kowane matashi ya samu wato ainihin ya samu damar shiga jami'a ko ya samu takardan wato ainihin karatu mai zurfin gaske amma lallai ne dukkanin matashi ya zama yana da sana'ar hannu yana da abun yi shi yasa hatta a tsarin karantarwa kamar abin da ya shafi lissafi ko ya shafi ilimin turanci ah, dukkanin matasa suna bukatan lissafi daidai gwargwadon da za su iya amfani da shi sana'a amma ba dole ba ne su zama sun kware a wato ainihin sanin ilimin lissafi mai zurfi ko kuma ilimin wato ainihin turanci mai zurfi amma samun wanda za su iya sana'a da shi na da muhimmanci kwarai da gaske don haka wannan yunkuri na karantar da matasa sana'a yunkuri ne mai kyan gaske amma shawara ga gwamnati musamman akan irin waɗannan abubuwa wanda ke sa wato ainihin yan ƙasa su ci ribar wani abu da gwamnati ke yi irin su kara horaswa ko kuma tallafi shine yana da kyau ya zama cewa wannan wani abu ne da kowa da ke da bukata zai samu dama domin daga cikin abin da ke cutar da ƙasar nan namu shine mafi yawa wani abin da gwamnati za ta fito da shi na tallafi ko agazawa sai zama wanda bai da wanda ya sani wani wanda muke ba dan gata ba ko kuma baya da wanda zai tsaya masa sai kaga bai sami irin wannan abun ba saboda haka gwamnati yana da kyau ta auna ta ga yanda wannan mataki na karantar da sana'a ga matasa wani abu ne wanda kowane matashi da ke bukatan wannan wato ainihin horaswa ya samu dama ba tare da an yi la'akari da ya san wani ko bai san wani ba ya fito daga ina ko wannan zai taimaka kwarai da gaske har wato ainihin matasa su samu sana'ar da kuma kasa za ta samu bunƙasa sannan abu na biyu mafi yawan abubuwan da ake musamman na ba da tallafi ko sana'o'i yana da kyau ya zama cewa akwai abin da ake ce mashi follow up abi bi baya a bi bahasi a ga yaya waɗanda suka amfana da wannan abun yaya su kuma suka ɗore a rayuwarsu suwa da wa suka amfana da su abin da su suka amfana da shi kuma ya suka ci gaba da rayuwarsu ba kawai a horas da wato mutum um, matashi wani abu ko uh, wata matashiya a horar da ita wani kawai shi kenan a sake ta sakaka saboda haka yana da kyau a samu irin wannan shi yasa zai zama in sana'o'i ne da aka karantar ya zama sana'o'i ne wanda idan aka karantar da su aka ba su abubuwan da za su yi amfani da shi wurin sana'ar to ya zama za a dinga bincika ana bibiya a ga menene matsalolin kuma me ke faruwa yanzu kamar yan fawa misali da aka yi kaga wannan tsari ne mai kyau kwarai da gaske amma akwai waɗansu kamar wanda suka yi a yan fawa suka je suka karantar suka yi teaching to an kammala yan fawa misali an ce to shi kenan an kammala sun gama karantarwa sun koma gida to me za su yi kuma ta ina za a bibiyi abinda wato ainihin suka samu ribar da suka samu na yan fawa domin abin da suke samu ba kuɗin ba ne domin kuɗin bai isa ya rike su a'a abin da suka samu na horaswa shine to kai in malami ne ka je ka yi yan fawa ka karantar kuma karantarwa ya tsaya to ya za ka amfana da wannan abin da ka wato ainihin kai tunda sai akwai makaranta malami zai karantar sai akwai wurin karantarwa sannan zai karantar amma idan sana'a ce to ya samu jari ya samu kayan aiki to shi ma zai je yi allahumma sai dai idan su waɗanda suka je yan fawa ta karantarwa an kuma nuna masu yadda su ma za su kafa makarantunsu saboda haka abin da dai nake nuna shine yana da kyau ya zama gwamnati idan ta horas da matasa wato ainihin sana'a ya zama za a iya dora su akan yadda za su dore ne su ci gaba da wannan abun su su amfana su amfanar da wasu saboda haka amma a bincika ta yadda zai zama tsari ne wanda kowa daga cikin matasa da suke bukatan wannan wato ainihin horaswa za su je su samu sannan bayan haka ya zama akwai tsari na follow follow up wanda za a dinga bi ana bincika ana bibiya a ga yaya suke amfana da abin da aka ba su menene matsalolin suke fuskanta sannan ina suka daga ina suke kuma ina suka nufa ina fatan Allah ta'ala sa samu dace kuma lalle wannan yana da muhimmanci a karfafa a jihohi a local governments in fact a world world ana iya daukan wannan a world world ta inda kowane mataki daga cikin matakan da wato aka san wato ainihin gwamnati na da wato masaniya ya zama cewa za a iya samun waɗansu ɗaiɗaiku da za su je samu wannan sana'ar su amfanar da al'ummarsu Allah dai samu dace ce kuma ya taimake mu. Jama'a kafin mu kai ga filin kwalamar mu a shakata da wannan waƙar. Matasa. za mu kammala shirin da filin mu daga jihar Kaduna inda Binta Ibrahim ta gayyato mana na nufin Dausu Rufa'i. Eh? Assalamu alaikum. Da fatan dai muna nan muna tare da ku yan uwana mata. Ga wani kwalan da makwalashe shi ma wai ana faɗin shi tuwon kwai. Kwai dai da aka sani shi ma yana da tuwo amma fa tuwon ba miya. Na kwalam da ma kwalashe ne. Oh, to shi tuwon kwai yanzu in kika samu kwanki kamar a misali kina da kwai ko ɗaya ko biyu ko uku duk da kika samu zaki fasa shi ne. Kina fasa shi nan kuma kin dan jajjaga tarugunki da albasa kin dan jajjaga shi to sai ki zuba a ciki ya dan ba kamar yanda ki soya kwai kaɗan zaki zuba ba zaki sa ne yadda zai yi ja. wato za a sa da yawa eh za sa da yawa yanda zai ja ya ba da kalo haka in kika sa ki sa magi ki yayyanka kuma albasa batun kin ga albasar ki dan samu mai jin tafannuwa zai iya sawa wanda bi kuma bai ci zai iya sa citta haka kayan miya sosai yadda zai zai ja ya bada kolo zaki zuba sai ki dauko wannan kwan ki dauko kayan miya da kika jajjaga ki zuba ki dauko albasa ki ki yanka ta ziri ziri ki zuba a ciki in kina cin tafarnuwa shi ma na ce ki zuba in ba ki ce kuma shi kenan sai da ki dauko magi sta dinki ki zuba tun da kin san shine face magi yana a kowa yana da yana son shi sai a zuba shi kamar yanzu kwai biyar ne zaki iya sa magi guda biyu in kwai kamar uku ne haka zaki iya sa guda ɗaya sai da mai nan kin kada shi kin yi komai sai ki samu leda din ki ko santana ko fara da kin leda ne leda shi leda kamar yadda ake zuba a dale to shi in kika samu zaki dan leda din mai kyau in kika samu sai ki dama wannan kin riga kin gama hada shi ya haɗu ya yi ja ya ji kayan miya da kayan kamshi to sai ki samu leda din shi kina samun leda sai ki dan zuba man gyada inda ba zai kama ba a ciki leda za a eh, sa man gyada ana sa leda man gyada kawai sai a zuba wannan kwan kika kada kika komai da komai sai a juye in kin juye a ciki kin juye kawai sai ki dauko wannan ɗinki tukunya da mun kin dora ruwa sai kin tabbatar ruwan yana tafasa ya fara tafasa yawwa kin sa ai wasu suna sa kafin ruwa ya tafasa wasu kuma suna sawa kafin kafin a sa ruwa wasu suna yin haka alale wasu kin sa suna sai ruwa ya tafasa suke zuba alale wasu kuma suna eh wasu kuma tun a kasa suke zuba kawai su dora haka to yanda ka kamar yadda za a yi alale kawai sai ka ɗora ka in ya tafasa sai ka ɗauko wannan kwan da ka zuba a leda da mai a ciki sai ka zuba in kes ko ma ka manta baka zuba man gyaɗan a leda ba in ka zuba kwan za ka iya zuba man gyaɗan a ciki amma ba mai yawa ba sai ka ɗora akan wannan ruwan zafin sai ka ɗau murfi ka rufe zai wu zai wu sosai zai ta yana wuwa zaka ga ya hada jikin shi kamar an dafa kwai shi ma zai dinga ta da kamshin kwai yana ta da kamshin kwai yana kamshi to kina gama hada shi wannan kika ga ke tabbata kika dauko shi kaga yayi tauriya da wuke nan to sai ki dauko shi sai ki samu wuka ki yayyanka nan kuma already kin fasa kwanki shi ma eh, kwai kawai kamar yadda za a soya doya da kwai shi ma ki fasa kwanki in kika fasa kwanki ki ajiye shi kaki sa mai komai to wannan kan da kika sai ki dinga ɗauko wannan tuwon kwan sai ki dinga sa a cikin kwai in kika sa a cikin kwai wasu kuma suna ce mai wai kwai da kwai sai su sa a cikin kwai in suka sa a cikin kwai sai su sa man gyada da mun sun sa man gyada da albasa ya soyu sai a dinga soyawa yaya yankan zai kasance yankan zai kasance in na da wani zaka yi shi dan daidai in kuma na ah, da wani wato shape wato wani a'a yaya zan yanka a zan yanka ne kwallo kwallo ko a zan yanka ne kamar eh, tabarma ko yaya zan da shi kawai da zai eh, duk yadda kake so saboda in kin cire shi a leda ne ai kawai zaki gan shi ne dai a dunkule mm. a dunkule in kin cire a leda zaki gan shi irin a dunkule haka to sai ki ajiye shi a roba in kika ajiye shi a plate sai ki sauka ki yayyanka kika ka sai ki sa kwai ki dinga soya kina tsomawa a mai shi ma sai so zaki saki ganshi shi ma yayi ja yayi kuma in kika yanka kanana kika sa kwannan kika da za kika yayi manya manya to wallahi shi ma yana da bala'in daɗi yawwa yawwa awara da kwai to haka ne shi ma wallahi da daɗi sosai Ni yanzu har kin sa ina komawa ai ko wallahi mata dai Allah dai ya hore kowa a dinga yin kwalan da makwalashi na gaya muku fa ba sai an je su wani wannan ba an ciye ciye an kashe wani 10000 nawa wallahi a gida kana da 5 kana da 500 dinka 1000 zaka iya kwalan da makwalashi abinka Allah ya ce maka amin saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin namu a daidai wannan lokaci. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatar da shirin wato Zahar Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC da ke sallama da ku. Ku huta lafiya.